是是的，我们我们。 kuka da shewan wasu iyaye mata na garin Chibok kenan a daidai lokacin da muka isa wannan makaranta da aka kwashe wasu ɗalibai fiye da ɗari biyu a shekaru biyu da suka gabata mun dai kwashe tsawon yinin jiya ne muna tafiya zuwa wannan gari na Chibok cikin tawagar ga shugaba Muhammadu Buhari ya turo dan jajantawa waɗannan iyaye da kuma baiwa waɗannan iyaye haƙuri karkashin jagorancin hajja Amina Muhammad wato babban ministan ma'aikatar muhalli to wai shin wani sako ne gwamnatin tarayyar ke dauke da shi ga waɗannan iyaye mata na garin Chibok din yare abinda ministan hajji hajiya amina muhammad din ke cewa takardar da aka yi a yi bincike akan abin da ya faru shi ma za mu samu a ba da shi kowa ya gani ya san gaskiya saboda haka ƙara hakuri din kan da muka yi da zuwan mu ma sabo ne shugaban kasa wanda yake da da bai zo ba shugabannin ba su zo ba waɗanda suka zo kuma abin da suka yi suka koma ba abin da aka yi aka yi so mu din nan ba wai yau muka fara aiki akai ba ana yi an samu kadan kwanciyar hankali an dan samu Najeriya nan tana hannun Najeriya ba tana hannun boko haram ba saboda haka karar hakuri da za a yi shine a duba abin da muka faɗa a nan da za a yi report din nan da aka yi shi za a fito da shi insha Allah mu kuma a ƙara bayani akan ayyukan da za a kama mutanen Chibok ayyukan da za a kawo ba makaranta kawai ba sana'an da za a kawo ci gaban da za a kawo da a samu a dan lafa-lafa a ba ƙara ba da hakuri da abin da ake ciki sai dai da alamu waɗannan iyaye sun nuna matuƙar damuwa da kuma ɓaci. su game da rashin sanin makomar 'ya'yan nasu shekaru biyu da sace su gama abin da ɗaya daga cikin wakilan iyayen da ake kira yakubu keke ke cewa lokacin da yake wa wannan tawaga bayani kamar haka abin da ya fi dame mu ka taɓa wayansu masu wayo hanyar an sanar musu sun aika aka zo aka cire musu nasu na jini su suka gudu da rekod na waya nan fita mun zo wannan satarci ne ba zan iya in ce daga local government kadai ba daga state government kadai ba daga federal ba the whole three arm of government akwai akwai abinda ana iya a ce rashin kula sai dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya mai da martani kan wannan firici yana mai cewa in na ga ‘ya'yana mata idanuna suna hawaye don ina tunanin me ke me suke ciki a cikin ‘ya'yanki ba bari in ga muku jama'a ku ji ku hamsin da bakwai da suka gudu a hannun boko haram ku hamsin da bakwai da suka gudu a hannun boko haram ai ba gwamnatin tarayya ba ne take ilmantar da su muna kashe miliyon hamsin muka kire miliyon hamsin a ilmantar da su ba gwamnatin tarayya ne ba gullon jonathan ne. jama'a ya hattara matan nan arba'in da ɗaya da suke kiristoci ne mun kai su magaranta a Jos a can Plateau. Guda goma sha hudu da ke musulmai an kai su wata magaranta a can Katsina. Wallahi tallahi ina muku da suwa da girman Allah ban san sunan magarantan ba ba ni da niya in san sunan magarantan don a hira kar in a wani ga inda suke. So jama'a mu ba daraja wa juna mu ba gaskiya wa juna. Komai kun faɗa shugaba bola ne kuna da yanki ku faɗa abin da kuke so in wani yana so ma ga fuska na ka zo kamare mare ko ki zo ki ne na yarda ni shugaba ne kuma komai abin da kuka faɗa Tunda da ƴaƴanku suna hannun ta'adda wallahi tallahi kuna da yanki ku faɗa komai amma ku san wake kaunanku da wanda baya kaunanku shine babban abu wannan toga dai karkashin babban ministan ma'aikatar muhalli wato Hajiya Amina Muhammad sun hada da Hajiya Zainab Ahmed wato karamar ministan tsare-tsare da kuma Honorable Baba Shehuri ministan wutar lantarki da kuma ayyuka da dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno da kuma ya hada da wannan gari na Chibok wato wato honorable Muhammad Ali Dume da kuma sanata Binta Garba ta fito daga jihar Adamawa sun kuma mika kayan tallafi ga waɗannan iyayen yara da suka da turamin zannuwa da yarinan shadda da ma kuɗaɗen ɗinki sannan kuma aka yi addu'o'i cikin addinin Kirista da na Musulunci da zuma Allah ya bayyana waɗannan yara dukkaninsu a raye Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya